masana a fannoni daban-daban musamman lamuran da suka shafi rayuwar mata da yara waɗanda suka fito daga hukumomin gwamnati da cibiyoyin nazari da bincike da ƙungiyoyin rajin kare mata da yara da kafofin yada labarai ne suka halarci taron inda aka yi musayar ra'ayi da fahimtar al'amura Malam Aminu Buba Dival da ke zaman babban manajan ƙungiyar NSRP mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya ya fayyace manufar da taron. da farko da shi matsalan take haikin mata da yara ya zama ruwan dare a ah, a kasashe da yawa da kuma eh, jihohi da najeriya da kuma kano da muke zama a ciki to mu eh, a zama mu na kungiya eh, na safi kenan da haɗin kai da gidan mambaya muka ce to ya kamata a samu a zanna a tara duk masu ruwa da tsaki don a tattauna wannan damuwan kuma a samu abin da shiga shi yake cewa holistic approach to yadda za a tunkari wannan damuwan a samu kuma a gayya za a yi abin da ya kamata a cikin jihar kano don a tabbata an Dace kan shi matsala na take hakokin mata da yara a jihar Kano. Farfesa Aisha Abdul Ismail ita ce daraktar cibiyar nazari da bincike kan lamuran jinsi ta jami'ar Bayero ta Kano. Ta bayyana irin rawar da cibiyar za ta taka wajen samar da wani daftari da ka iya rikidewa ya zama dokar kare mata da yara daga kowane irin nau'i na cin zarafi. Duk abin da za mu mukan fara daga nazari. Daga nan kuma sai mu zo mu training muka kirawo mutane mu gaya musu to mun yi nazari kamar yanzu wannan policy dialogue da aka yi mun yi nazari ga abin da aka samu saboda haka a zo a zauna yaya za a yi yawa al'umma amfani nazarin. A 'yan taron an kafa kwamitoci da suka yi nazari kan fannonin cin zarafin mata da yara. daga Usman Musa Abubakar na tsangayar koyon aikin lauya ta Jami'ar Bayar Kano shi ne jagoranci kwamitin da ya nazarin dokokin da suka shafi mata da yara. Ni ga fahimta ta gaskiya akwai dokoki amma dokokin musamman mu a nan Kano wasu dokokin wanda suka tanadi kan kare mata da yara ba su aiki a nan Kano kamar penal code kamar shari'a penal code wanda lalle sun yi tanadi na abubuwa da dama da ya shafi kare haƙƙin mata da cin zarafin su haka kuma da yara mun sani last eh, shekarar da ta gabata akwai wani report da wata makaranta an ka samu um, yara an ci su, amma har yau ba abin da an kai bayan nazari da misali ilimi a tsakanin masanan za a samar da wani daftari da zai zama jagora ga gwamnatoci da hukumomi da kuma ƙungiyoyin haɓaka rayuwar mata da yara in ji farfesa haruna wakili daraktan cibiyar bincike da bada horo kan harkokin demokaradiyya ta mambayya za mu tace bayanan da duk mutane suka yi ana musamman abubuwan da suka shawarar da suka bada wanda ya shafi gwamnati za mu rubuta mu fitar da shi karara gwamnati ta gani wanda ya shafi majalisa za mu kaiwa majalisa duk wanda ya yi malamanmu duk abu da ya shafi jama'a za mu fito da shi dalla dalla kuma za mu ɗauka mu kai wuraren da ya kamata a kai. Farfesa Haruna Wakili kenan daraktan cibiyar gidan Mambayya Kano masu bincike da ba da horo kan al'amuran demokradiyya. Mahmud Ibrahim kwali muryar Amurka daga Kano, Najeriya.